Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. har yanzu dai ibrahim kalmasi garba ne tare da yusuf aliyu harande da sauran abokan aiki muke farin cikin dawowa a wannan shiri na hantsi na yau litini 6 ga watan disamba bayan labaran duniya za a ji wata hira da ministan shari'a na najeriya alhaji abakar malami kan karar da gwamnonin jihohin najeriya 36 suka shigar ta neman a dakatar da gwamnatin tarayyar najeriya daga biyan bashi a madadinsu kamar yadda muka saba kowace ranar litini yau ma muna dauke da shirinmu na zauren matasa wanda nasiru adamu ilkaya ke gabatarwa haka kuma muna tafa da sharhin jaridun najeriya sannan sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan bar mana a kan na'ura amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya Wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi barna amma ba su zama sanadiyar asarar rayuka ba, in ji wani ɗan jaridar AFP wanda ya gane wa idansa. Fashe-fashen da suka afku da sanyin safiyar sun girgiza barikin tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali mai suna Minisma. lamarin da ya tilasta wa wasu mazauna wurin mafaka na tsawon sa'o'i biyu. Rundunar sojan Faransa ta bayar da rahoton ɓarnar kaya kawai, amma ba ta ba da wani bayani kan yiwuwar wanda suka kai harin ba. Mai magana da yawun Minisma, Miriam Disabels, ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa na AFP cewa an kai harin kan wasu sansanoni biyu da ke arewacin ƙasa a ranar Asabar da ta gabata ba tare da wata ɓarna ba. Tashe-tashen hankula na baya-bayan nan a ƙasar da ke yammacin Afirka na zuwa ne bayan kashe mutane talatin da ɗaya a wani hari da wasu da ake zargi mayaka masu tsatsauran ra'ayi ne suka kai a ranar Juma'a kusa da garin Bandiagra da ke tsakiyar ƙasar. Kasar Mali dai na fafutukar ganin an shawo kan rikicin masu kishin Islama da ya fara barkewa a arewacin kasar a shekara ta 2012 kuma tun daga lokacin ya yi sanadiyar mutuwar dubban sojoji da fararen hula duk da kasancewar dubban sojojin Faransa da na Majalisar Ɗinkin Duniya rikicin ya mamaye tsakiyar kasar Mali ya kuma bazu zuwa makwabciyarta. burkina faso da nijar to a gaida yusuf da ya karanto mana labarai daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to ga dukkan alamu dai a gwamnonin jihohin najeriya 36 karar nan da suka kai wato da neman wato ya zama wani abu daban ga abin da aka yi tsammanin zai wakana wato kenan ya dau sabon salo saboda a bangaren ta wato gwamnatin tarayyar najeriya ta ce ita fa tana ƙoƙari ne ta kare haƙoƙin jihohi da ƙananan hukumomi bugu da ƙari kuma so take ta cika alkawarin da ta ɗauka a baya ministan shari'ar najeriya alhaji abakar malami ya ci gaba da gayawa abokin aikinmu hisu aliyu harande cewa Ita nike kariya hakkin gwamnatin tarayya nike kariya domin an shigar da attorney general a matsayin fati a shari'a na an shigar da gwamnatin tarayya a matsayin fati saboda ka idan aka samu damuwa wanda ke an ga an same ta akwai oda wadda kotu ta ce a kama dukiyoyin gwamnatin tarayya da na jihohi da na kananan hukumomi domin tabbatar da wannan hakki saboda ka ina da hakki na ganin da cewa na ba gwamnatin tarayya kariya ba a cutar da ita ba ta dukkan an yi dora maka hakki wanda ba nasa ba ne. Saboda ka magana da ta danganci me ake ciki dangane da abin da ya danganci consultant ban ɗauki consultant ba domin ni ba ɗan kwangila ba ne. Consultant ɗin nan na farko su gwamnoni su suka ɗauki abinsu. Da na biyu ƙananan hukumomi suka amince da su. Na uku gwamnoni da ƙananan hukumomi suka suka daidaitu a kan mu'amala ta shari'a waɗanda consultant ɗin nan suka gabata su a gaban kotu suka yi ɗan da abin da ake kira consent judgment wato eh, hukunci da aka shigar akan tsari na amincewarsu. Saboda ka sun fi kusanci gare ni. gwamnoni da tiyabomin kananan hukumar sun yi kusanci gare ni da waɗannan 'yan kwangila eh, sun yi kusanci da To amma sun kalubalance su na sun kalubalance ka na cewar da kai akwai takarda da kotu ta bada na ka bada umarni a biya wannan kuɗi sun kalubalance ka sun ce ka kawo musu inda wannan takardar kotu ta bada cewar a biya wannan kuɗin kana da ita? Zan turo ma wannan takardar amma da abu mafi a'ala da ya kamata ka fahimta shine ƙungiyar gwamnoni ita ta amince da cewa a biya wannan kuɗi saboda haka don an samu canji game da wani bakon shugaba sabanin wanda ya yi wannan mu'amala kansu ya kamata su zargi kansu wannan ainihin shugabancin ainihin ita kungiyar gwamnoni da shugabancin kungiyar ƙananan hukumomi sun suka amince akan wannan a wata gaba da ta gabata na gaya ma wannan mu'amala ta haddasa tun 2013 shekara ta 2013 kamin ainihin zama attorney general kamin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama shugaba. Saboda haka idan an samu canjin shugabanci ba shi zai walwale abin da sun kai a wancan ba. Saboda ka in za su yi kuka kamata su yi kuka da kansu saboda shugabancin ƙungiyarsu shi ya shuka wannan mu'amala shi ya girbe ta shi mu'amala shi ya iya cewa wannan zargi da suke yi na cewar ka karɓi abun gore ya tabbata haka ne ko kuwa? akan wace gaba zai tabbata tun da abubakar malami dai ba dan kwangila ba ne abubakar malami bai ɗauki consultant ɗin nan ba sun suka ɗauki adinsu ko da suka ɗauke su abubakar malami bai so zama minista ba. Ministan Shari'ar Najeriya kenan Alhaji Abubakar Malami a hirarsu da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande kan karar da gwamnonin jihohin Najeriya suka shigar ta dakatar da gwamnatin tarayyar Najeriya daga biyan bashi a madadinsu. Har yanzu dai ga Yusuf Aliyu Harandan da karashin labaran duniya. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaka da hambararriyar gwamnati da amurka ke marawa baya a birnin kabul tana mai cewa kungiyar masu kishin islama ta himmatu sosai wajen aiwatar da wata afuwa a faɗin ƙasar abdulkahar balkair kakakin ma'aikatar harkokin wajen afghanistan ya wallafa a shafin na Twitter cewar duk wani ɗan ƙungiyar Taliban da aka samu da laifin karya dokar afuwa za a gurfanar da shi a gaban kuliya tare da hukunta shi. Za a yi bincike sosai kan abubuwa da suka faru na kisan kiyashi, amma bai kamata a ɗauki jita-jita ba da ba ta da wani tushe a zahiri. A ranar Asabar Amurka ta jagoranci ƙasashen yammacin duniya da ƙawayenta. wajen yin Allah wadai da rahoton da ke cewa kungiyar Taliban ta kashe ko kuma ta tsare wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda da na leken asirin Afghanistan sama da mutane ɗari ba bisa ka'ida ba tun bayan da suka koma kan karagan mulki a tsakiyar watan Agusta. Mun damu matuƙa da rahotannin kashe-kashe da tilasta ɓacewar tsofaffin jami'an Afghanistan kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da su suka rubuta, in ji sanarwar da Amurka tarayyar Turai, Australia, Birtaniya, Japan da saurarrakinsu suka fitar, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta sanar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban Gambiya Adam Baro ya lashe zaben sa da rata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a ƙuri'ar da ta kafa shinge na kafa sabon babin demokradiyyar ƙaramar ƙasa a Afirka ta yamma. To labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sauraren shirye-shiryen ne a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya sauraron mu ko a je shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. mu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. madalla yanzu kuma lokaci ya yi da nasiru adamu ilhikaya zai shigo da shirin zauren matasa Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasa tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA za mu kammala darasin kyawawan ɗabi'u na kaka da kakanni. A nan Sambo Jibrin ya duba matakan da masu ruwa da tsakiya dace su ɗauka don daidaita lamura, ciki ko da sarakunan gargajiya da gwamnati kanta. Matasan da suka hada da Ya'u Yakubu Yobe, Yusuf Abdulrazak, Shamsuddin Ilyasu, Abubakar Musa Saulawa, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Sambo Jibrin Samboja da Adamawa, Hauwa Abubakar, Anas Sani Kafinta, Buhari Yunusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyin nasu ne a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. ina kira ga ita noa National Orientation Agency. Ai eh, Har yanzu dai shi yasa nake kara jaddadawa ne har yanzu. Ina ƙara kira gare su su tashi tsaye su ma a cikin six geopolitical zone da muke da su larduna shidan da muke da su a ƙasar nan baki da Ko ni lardi ta duba al'adunsu da suke da shi wanda suka bari ta tashi ta dinga wayar musu da kai muhimmancin bin al'adu da kuma hatsari wajen muhimmanci dan adam ga baki daya ko kwanci humanity a don muhimmanci dan adam da sauransu baki daya rai a yadda za a girmama rai na gaba ina kira ga ita ministry of education da ka samu na bukata ta dawo da asalin wannan darussan nan na history wanda mai wanda zai taimaka wajen bin al'adunmu da sauransu kamar yadda wani mawaƙi ke fara bob marley ce in ka karanci tarihinka za ka san daga inda ka fito to wannan ma yana ɗaya daga ciki ya kamata muna kira ga ita ita, minister of education su zanna su duba da kyau su da da wannan syllabus din na gaba shi na karshe shine mai ina kira ga asalin kafafen yada labarai na ƙasa gabaki daya wanda suke zaman zaman kansu da kuma na gwamnatoci na jihohi da gwamnatin tarayya muna kira gare su suma su kirkiro da wasu shirye-shirye wanda zai dinga tunatar abin da ya shafi al'adunmu da sauransu ga baki daya in mun an kirkiro da wannan shirye-shiryen ga baki daya shi ma zai taimaka wajen me wajen raya al'adunmu da kuma kawo zaman lafiya ƙasa da son juna da sauransu ga baki daya shine maganar da zai to yusuf gombe to alhamdulillah kiran da zan yi na farko ga iyaye ne iyayenmu ya kamata a ce in suka ma 'ya'yansu alkawari su rika cikawa kar ka faɗa ma ɗanka abin da ka san ba za ka iya cika masa ba na biyu shugabanni in kuka zo kai wa ku al'awari to lalle ku tabbatar da cewa kun cika wannan alƙawarin daga karshe ina fatan allah ya sanya mu mu na hausawa musamman arewa kowa ya dawo ga al'adansa kuma su ma iyaye da sarakuna da su shugabannin kowa ya sauke haƙƙin da ke yara ta a kansa ina fatan allah ya samu dace abubakar eh, a kiran da zan yi shine ga iyaye su kara kamar ba da himma wajen kula da tarbiyyar yaran su da kuma ɗaura su kan hanya wanda su ne mafi daidai misali to shi ibrahim sd kursuwa zaria mutumin abuja kuma <laughs> lallai kam kiran da zan yi na karshe a wannan gida shine yana da kyau iyayenmu da allah su ringa sa ido sosai ga 'ya'yansu wajen shige da ficensu da wasu ke al'amura da sauransu sannan su ma iyayen ko in ce magidanta yana da kyau a ce sun sa ido sosai wajen abubuwan da ke kaiwa da dawowa ga matayensu menene matayansu saboda na tuna wani abu ne ah, abun da na tuna a kwanakin baya shine ah, an yi magana ah, ka yi magana da Hauwa ɗazu game da maganan cewa sukan hana mazaje fita da abinci waje da sauransu sai wani abu ya faɗo min cewa akwai wani aboki na da ba gida ɗaya suke tare da mahaifiyan shi ba ya zamto cewa suna sa mata abinci a aika mata da shi to abin da ya sa ne kawo wannan maganan shine yana da kyau a ce su kansu magidantan suna sa ido sosai akan cewa shin ba wai ka ga an fita da kwano ko koro ba an kai ma mahaifiyanka abinci ba ka tsaya kai bincike gaga cewa shin me aka zuba koko menene a ciki abin ci abincin an sa abincin sunan abinci amma abincin yana can kasan kwano wanda kai kanka bai kyautu a ce ka ci wannan abincin ba a ce mahaifiyanka kuma aka kai mata wannan kaga akwai rashin kyautatawa kuma hakan ya taso ne daga rashin sa ido ga su mai an tsatsa mai naman ba bari babu naman ma ballantana ka ce to kaga gaskiya yana da kyau a ce da su magidanta suna sa ido sosai game da matayen da suke tare da su musamman irin wannan bangaren kiran da zan yi kenan da fatan za ina ma wannan zaure fatan alkhairi anas sani kafinta to alhaji ni kiran da zan yi gaba ɗaya ga community ko in ce a society shine idan abu ya taso ya kamata a ce mutane ana haɗuwa ana shawarwar ana ɗau ana shawara idan abu ya taso a cikin al'umma to a samu al'umman nan ta zauna ta fitar da mafita idan ga yara ne aka samu wani yaro wanda ya zamanto yana da matsala matasan ko in ce matasa ko in ce gaba ɗaya ma society unguwa su taru domin su fitar da wannan matashin daga wannan halin da yake ciki walau karatu ne yake da bukata za a ɗau nauyinsa ne to a yi ƙoƙari a ɗau nauyinsa sannan kuma mu kasance masu kyauta domin kyauta ma tana sa mutum ya zamanto yana ƙaunar ka amma in ka zama ruwaci za ka ga gabaki ɗaya mutane za su tsane ka ne amma duk wanda kake kyautatawa insha Allah da abin da ka gaya masa zai bi to don haka ina kira ga al'umma da mu kasance masu kuma masu masu wadatar zuci duk abin da ka gaba naka bane idan ba al'adar mu bane ka je ka rinka hangen abun wani kowa ya tsaya da abin da rabanka abin da zan faɗa kenan wato ma'ana duk abin da ya zama na mutum ne in ya dage zai same shi ta hanyar kyau wannan haka yake da abin da yake alhaji kabiru idir ah, ah, ne kiran da zan yi na farko dai magana yan fina-finan suna taka rawa sai wajen gurɓata tarbiyya to yana da kyau masu halin mu da malaman masu shigo cikin sha'ana. kamar shekara ɗaya biyu da ya wuce an sa budget kusan 9 biliyan ana magana za a gina fim village a kano to gwamnati bai kamata ba ka ya kamata ta gina musu kuma ta sa musu ido a sa musu dokoki to ya ga duk wannan abin da yake zargi cewar kusan 80% na cewar tarbiyya ko ce duk yawanci gidajen mu na arewa da wani ka gidan da babu tv kuma ana kallon nan tun da sai hadari yawanci in ya musamman in ba makaranta to zai taimaka ma mana yaran mu da sauransu su su dinga eh, kyautata zan kyashi eh, al'ada da sauransu. Mm, assalamu alaikum. wato mana ke goyi bayan wannan abu da aka yi ne wanda ba amince ba yawancin mutane da su yadda da a yi wannan ƙauyen ko kuma ce wannan dandali na yin fina-finai na kano ba eh, ta wanka yanzu ba amince ba kuma hanzu ana fim din ai tsara a yi musu kawai a sa musu ido a sa musu jokoki malamai su shigo cikin sha'anin masu kuɗi su sanyo hannun jarin su yanzu eh, abin kasuwanci ne ne dai ba a hana abin nan ba doka ta yadda a yi to a sa a shigo cikin kowa samu in za a yi wata al'ada ko tarbiyya ma za a yi amfani da za a amfani da sosai uwa to shamsu eh, kai ma kamar ka so kan mara baya kana da bambancin ra'ayi ne a kalmomin ka na karshe da alhaji kabiru <laughs> a gaskiya maganan da ya faɗa gaskiya ne sai dai ni abun da nake so in dan ƙara a nan ne ana ta magana akan iyaye iyaye iyaye gaskiya ne iyaye su ne farkon tarbiya na mutum abin da na ji ba a kara ba shine a kai nake so in kara dole iyaye su koya wa yara son juna in mutane suna son junansu ba ka iya cutar da wanda kake so yaron kai ko ya zama ciyaman na local government ɗinsu in ya juya ga yana son wannan mutanen ba za a ba shi kuɗinsu ya cinye ba ba zai iya musu ta'addanci ba ko da ba zai iya duk wani abun da zai cutar da su ba zai iya ba saboda yana son su suna son shi baya ya iya cutar da wa'anda suke son shi shi ba zai iya cutar da su ba su ba za su iya cutar da shi ba to gaskiya ni ina ganin iyaye ya kamata su karfafa wannan harkar a anguwa kar a koya musu kyaran mutane wannan na gaba da wancan wancan na gaba da wancan duk shine ya jawo taɓarɓarewar mutane gaskiya wannan kasar a gaishe ku matasa sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu fara bitar muhimman shirye shiryen mu na wannan shekara ta 2021 da ke shirin ban kwana A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai ma a gaishe ka Nasiru, yanzu kuma ga baban gida jibirin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin kasar birtaniya ta kafa dokan hana 'yan najeriya shiga kasarta tun daga yau litinin sakamakon karuwan 'yan najeriya da ke dauke da kwayoyin cutar omicron na coronavirus da aka gano a kasar ta birtaniya sakataren lafiya na birtaniya sajid javid shine ya tabbatar da hakan a wani sako ta twitter sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta bayyana cewa janar muhammadu washishi da ya kasance tsohon hafsan sojojin najeriya a zamanin gwamnatin farar hula ta alhaji shehu shagari ya rasu a birnin london sakamakon doguwar jinya tuni dai gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello da shugaban kasa muhammadu buhari da shugaban majalisar dattijan najeriya ahmad lawal suka aiki da sakonsu na ta'aziyya ga gwamnatin jihar neja da karamar hukumar wushishi da kuma masarautar kwantagora da lokacin al'ummar najeriya najeriya bisa wannan rasuwa na janar muhammadu washishi sai kuma jaridar pm news da ake bugawa a najeriya jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka wasu jami'an tsaro da suka yi rakiyar shugaban kasar afirka ta kudu da ya kawo ziyara najeriya cyril ramaphosa an kwashe su zuwa gida bayan da aka gano suna dauke da cutar corona virus jaridar da ta bayyana cewa wasu jami'an tsaron shugaban kasar guda biyu an kwashe su ne zuwa afirka ta kudu a wani jirgi na musamman bayan da aka gano suna dauke da wannan cuta inda hukumomi suka killace su a birnin abuja ministan tsaron afirka ta kudu tandi modise shine ya tabbatar da hakan ga 'yan jarida a abricos sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran tana cewa 'yan bindiga sun datse hanyar zuwa kwantagora daga mina inda kuma suka harbe-harbe tare da sace wasu fasinjoji da ke kan hanya ta tafiya kwantagoran ko shigowa mina lamarin da ya faru ne a garin yakila da garin gabas da suke karamar hukumar rafi a jihar ta naija jaridar daily post dai ta ce masu zirga-zirga akan wannan hanya sun kwashe sa'o'i da dama kafin daga bisani 'yan bindigan bayan sun ci karansu ba baka suka yi awon gaba da wasu fasinjoji sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar apc da suka hada da gwamna kayode fahimi da Abubakar Badaru na Ikiti da Jigawa sun bayyana goyon bayansu ga Ahmadu Haruna Zago a matsayin shugaban jam'iyyar APC a jihar Kano abinda kuma ke nuna goyon baya ga bangaren Malam Ibrahim Shekarau tare da nuna adawa kenan da bangaren gwamna Abdullahi Ganduje inda Alhaji Abdullahi Abbas ke zama shugaban jam'iyyar na bangaren Ganduje babin ya jifin murai Amurka daga Najeriya. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan kira ku ajiye mana kan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa American shi a cikin Najeriya. Na warar da zan aika ina kira ga manyan shugabannin mu na Najeriya. Waɗannan mutanen da ke magana yan sas. Yan sas ba sai kowa rayuwa ba. Yan sas wani bangare ne wanda an kaso a dingiza wannan bala'i don Najeriya ta ƙara wani gajiya Allah bai yarda ba. An ka dingizo magana Boko Haram, an ka dingizo magana kidnapping da masu waɗa manoma da Fulani. duk wasu abubuwa ne waɗanda an ɗingizo su ne dai a wargaje Najeriya. An ka ɗingizo 'yan biyafura waɗanda suna kashin folis suna tarwatsa gidan yari. Duk an yi shi ne saboda mai don Najeriya tarwatse. Domin al'umma arewacin Najeriya Allah ya samu na hazaƙa da hankali da tunani waɗanda mu ba ma son rigima. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika suna na hali ba ko rije da wato shugabanni su sani lawa akwai na yadda Allah dora musu kuma Allah zai tambaye su mutum yana asibiti kwana biyu a cewa dan bai da kuɗi ba ta bashi ba gwamnati ta ba da magani wanda za a kula da talakawanta domin kayan su na dukiyar su na in ba haka ba yana mai aiki Allah zai tambaye shi lahira. Assalamu alaikum sashen Hausa doa Amerika. mai magana abubakar muhammadu illela amurawa wai ana waɗan wani abubuwa wasu na musu akwai yan hashin daji akwai yan hashin hanya jihar sokoto wani mutum na musu ne toshe ga wani yan sanda ka yawo da tayoyi cikin motocin su ko mara lahiya ka go sai ka sauke shi wurin su kawo ci kowa sai ya ba su Allah shi kyauta da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman fa a takaici. wasu fashe-fashe biyu sun afku a sansanonin Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Gawo da ke arewacin Mali a jiya Lahadi, inda suka yi barna amma ba su yi sanadiyar asarar rayuka ba. Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan a jiya Lahadi ta yi watsi da zargin da kasashen yammacin duniya ke yi mata na aikata kisan gilla kan jami'an tsaro da ke da alaƙa da haramtacciyar gwamnati. da Amurka ke marawa baya a birnin Kabul. Kana an ji cewar shugaban Gambiya Adam Baro ya lashe zaben sa da rata mai yawa tsakanin sa da abokin takararsa a kura da ta kafa shingen sabon babi na demokuraɗiyya a ƙaramar ƙasa da take yammacin Afirka. To masu saurari a nan za mu ja labulen shirin namu na hantsi sai zuwa karfe 4 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya da Jumbi Hamza wanda ya hada da Solomon eh, Abo da wuta makamashi da ma injiniyan mu na yanzu Fira ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.